za mu tashi a shafi na shida inda malam ya sa ba bayan mun karanta alif yake cewa na asul wajibat haka ne to na biyar ne annabi su ko dai ana tare da ai sai mai sai mai littafin da aka ma da yake na fusul arkan wato tawaya ta rukunai rage a sallah na abin da ya shafi rukuni ginshiki daga cikin ginshikan sallah mutum ya tauye shi a cikin sallah ke samantuwa me ya abin yi in ma ba zaman tuwa ba ne me ya abin yi jama'a da ya fara cewa na ƙasul arkani sauyi ginshiƙan sallah Ina na fasal musalli rukunan min salati idan mai sallah ya sauyi wani ginshiki daga cikin sallarsa fa in kana takbiratul ihram idan tawayar kabbara harama ce kawai ido ya tsaya gungun kawai kama sallah ba kabbara harama fala salata lahu ba shi da sallah kwata kwata kawai dai ya sauke ya dago sawa'un tarakaha amdan aw sahawan ita ko da mantuwa ko da gangan aka bata tarakaha amdan ya bata da gangan ne aw sahawan ko kuma da mantuwa bi anna salatahu lam lam tan'aqi domin sallar ba ta ma kullu bane to ka ita kabbaran harama ka shiga sallah ba ita ka ce ka manta ba wani abu zai gyara ma sai dai kawai ka kabbara harama ka fara sallah da gangan kai da mantuwa kai sallah ba ta kullu ba ba a fare ta ba ba ta faruwa sai da tabbatar kabbara harama an fahimci wannan ita wani kana gaibu takbir wa in kana idan kuma wato rakin ya zama Sai ba غير تكبيرة الإحرام فكبر حرم بس فإن تركه متعمدا إذا شي wannan ginshikin da mai sallah ya bashi ya bashi da gangan ne ban tsanar salatu sallar ta ta lalace an fare ta amma an lalata saɓanin wancan ba za ka kama faru ba to da ka mutumin da i karatun sallar sai kare amma sai bai ruku ba kawai sai ka fi ina sane su wannan sallah bai saboda ya san da ya sauye wani rukuni da gangan wa in tarafahu sahwan amma in ya bar wani ginshiki da mantuwa wanda ba takbiratul ihram ko fa in wasala ila mawdihi idan ya isa zuwa ga gurin irin wannan rukunin sai lagatin raka'a to raka'ar wannan ta saraya an yi asarar ba a da rabo a cikin an rasa allati tarafahu minha wacce ya bar wannan rukunin a cikin ta wa qamat allati tabiha maqama raka'at da take biye da ita kawai ta zama a matsayin wacce to da mutumin da bai gama karatu ba sai bai yi ruku'u ba da mantuwa bai tashi tuna bai ruku'u ba sai da ya je ruku'un raka a ta biyu to za ka ce ka na raka a ta farko kawai an raka raka a farko yanzu ne wannan da kai ta zama ita ta farko an fahimci gane wa in lam yasil ila mawdi'ihi amma in bai kai zuwa ga gurin wannan abin da inda raka'a saniya a raka'a ta biyu wajaba alayhi an ya'uda ila rukunin masruf to ya zama dole a kansa ya dawo ga rukunin dan da ya bari mutum ya tafi sujjada sai tuna ai bai rukuku ba to ai tunda bai je ga raka'a idan mutum kai ya bai yi ba a raka'a farko sai ya biyu ya zama yi rukuku ko zai ta kurkuku kafin ya tafi ya gama karatu zai ta kurkuku zai sa'a to a da ɗaya ne a wata raka to kawai yanzu an fasa wani da ake ciki ko sai su fiye ka ije ya rannan su tsira da ne ba an fahimta to wata raka an same su yanzu ko zai taso ya tsora wata ta biyu shi ne abin da yake nufi in dai baka je kan rukunin da baka yi ba a raka'ar da kake yin yanzu karanta maka koma maka ka yi amma in ka ji har kanka to magana ka koma ba ta taso ba an ka kwargo da raka an ya sa ana dai fahimta kuma kana tare da hanyar da kake zuwa kuka biyu sallah muka ba da misali kamar ruku aka ce to in dai ba za ka dawo masa ka yi shi in ka je kan irin a raka a can duk su ba magana ka dawo masa kusan shi ne da abin da muka an karanta yawwa sujjadar ka ɗauka ko yi ko ka aiki ko a zama kuɗi duk zai ba da abin da ake eh. sai ran

amma in ya zo kan irin wannan abu da magana ko ba ta tsari an fahimta yawwa wata ce wannan ita ce sabuwa wa ya yasil ila mawdi'i dan na san sake koma ba idan bai isa zuwa gurin wannan rukunin ba raka raka'at saniya a raka'a ta biyu wajaba alayhi an ya'uda ila rukun masruf ya zama dole ya koma rukunin da ya bari fa ya ati bihi sai ya zo da shi wa bima ba'dahu ya biyo da abin da kuma yake bayan sa wa fi kiltal halataini a duka halin guda biyu ya yajibu alayhi an yasjuda ya zama dole ya yi sujjada lissahwi tamantuwa ba'da salami bayan sallar kana rasa a farko ka yi ruku, sai kai sujjadar farko ba kai ta biyu ba sai ka tashi tsaye a matsayin ka shiga raka'a ta biyu sai ka tuna a ai sujjada ɗaya na a raka'a da na fito yanzu tun da baka zo kan sujjada a raka'a ta biyu ba yanzu duk ya zama dole ka koma ka je ka yi su. sau sannan sai ka taso ka dora to in kai haka a ƙarshen sallarka sai ka yi sujada bayan sallama ta gyara saboda me wannan abin da ya faru ya zama ƙari a ciki an fahimci bayanin idan kuma a'a ka riga ka zo kan sujada ta raka'a ta biyu ka za ka yi su zai sai faɗi a to ai raka ta wuce ma sujjada ɗaya ne masa ita bai yi ta biyun ba to ba magana komawa shi yake ba za a koma ba tunda an zo kan irin wannan rukunin a wannan raka'a ka ce yanzu ba a cikin ka kake ba wancan kake kuma to ba zai yi ba tun da ka yadda wancan raka ka haƙura da ita yanzu wani ce ta farkon ka yake to ka zama sallar za ka yi guda biyu bayan sallama saboda waccan da ka haƙura da ita ta zama ƙari a sallar gaba ta dama dai an gane yanzu ba sai fito misali ba ne misalin haka dan dai rika fitowa fi na naziyar sajidatar saniya mutum ne ya manta sujjada ta biyu minar raka a ula a raka a ta farko fa zakara zalika sai ya tuna bai yi sujada nan ta biyu ba wa huwa jalisun da sajdataini alhali yana zaune tsakanin sujjadu guda biyu fin raka'atin tsaniya a raka a ta biyu an gane ko raka huwa raka'atul ula wa taqumu thaniya maqamaha ko ita to sai ka jefar da raka'ar farko wannan ta biyu ta zauna mazaunin tunda ka manta sujada ba kai ba ta biyu ko ba kai ka tuna ba sai da ka zo inda za ka yi jira ta biyu a raka'a ta biyu kai a raka'a ta farko ka manta sujada ta biyu ko ka tashi tuna ba sai da ka zo raka'a ta biyu gurin za ka yi sujada ta biyu yake to anan sai kawai kai jima da raka'a farko a matsayin kai a asararsa wannan da kake tsaka da yanzu ita ce ta farkon fa a tabiru har raka'at a ula sai mai sallah ya ila yi da wannan ita ce raka'a ta farko wa yukmilu alaiha salatahu ita ka sallarsa akan wannan raka'a wa yusalli mai sallama sun summa yasjudu lis-sahwi sannan sai ya sujada dan gyaran kuskuren da yi wa yusalli mai sallama duk da kuma da ba za mu da zai ne bayan sallama saboda ƙari ya shiga an fahimta ko wani misalin aka ce wani misalin kuma daban shaksun nasiyar sajidar nasaniya mutum ne ya manta sujida ta biyu wal julusa qablaha ya manta zaman da ake kafinta min ar ula a raka'a ta farko fa nazara zalika sai ya tuna haka ba'da da qama min ar-ruku'i fi raka'ati thaniya bayan ya ɗaga daga ruku'i a raka'a ta biyu fa innahu ya'udu zai maza ya dawo ya zauna ne wa yajlis fi zaman da ake yi ta tsakanin sujada da sujada da bai ba a waccan raka'a ثم يكمل صلاته sannan sai cika sallarsa haka wanda da da ya yi ruku'unta ya haƙura da magana yin ruku'unta ya zama wanda yi sujjadar da mai mata a ta sauke ta biyu sa sai i zama da ake tsakanin sujjadar sujjada sannan kuma zai sujjada ta biyu sannan ne zai tashi ci gaba a matsayin ya gyaro ta farkon da ya samu matsala wai yusallim mai sallama sun mai cikin lissahu sannan ya sujjada mantuwa wa yusallim mai sallama ya zama da wannan ba barin rukuni da mantuwa in da ka wuce shi baka kai ga irinsa a raka'a da za ta biyo ba za ka dawo masa ka gyara shi in ka kai ga irinsa a raka'a da ka shiga ta biyu ba kai ba dawo masa a na farkon wanda baka kai da shi ba ka dawo ka gyara da na zai kuma da wasu sai da kai da shi ba da maka dawo duka za ka yi jadu guda biyu bayan gama sallama na gyaran wannan kuskuren an fahimta ta sai su tuna na ƙasul wajiba kawai abubuwan da suke wajibai ne a sallah ba su kai girman rukuni ba kamar ta niyyar farko ta suna kiranta wajibi da ta kai da a su da rukuni ba don ba kamar ruku take ba kamar su da wasu kuma su kira ta sunna mai karfin gaske ko su ce sunna kawai da yake idan taraka musalli wajiban idan mai sallah ya bar wani abu na wajibi min wajibati salat daga cikin abubuwan da suke wajibi a sallah muta'ammidan da ganga baqara salatu sallat salala sai ka karka fahimta hukuncin ganganci da mantuwa shari'a tana ta bambantawa in ka ɗauki wannan su kiyaye su duk ma abin da ka sani za ka hukunci mai ganganci da kuma hukuncin da yake da wannan mantuwa ta shiga saboda mantuwa wani abu da iko na ubangiji ya tasiri a ka dan ba ka cikin ɗauko mantuwa ka san na kanka raba ka ake da amma ganganci kana na kai da abin da zai faru ya faru an fahimta ko wa in kana nasin amma idan da mantuwa mai sallah ya bar abin da yake wajibi wa zakarahu ya kuma kafin da an yi yufariqa mahallahu tun kafin ya bar gurin wannan wajibin da ya bari mina salati cikin sallarsa a tabi to ya zo da shi wala shay a alaihi ba komai a kan ka yi kura za ka miƙe a raka'a ta biyu da ka ɗago ba sujjada ka yi kura za ka miƙe kan ka daga sai ka tuna a ai ta hiya zan yi sai ka dawo ka zauna sai ka yi dangiyar ka ba ku inda baka tashi gora ya ce ai mun ga liman ma ya tsaya kyamu sannan ya dawo ya tafiyar eh, ba kamar tashin ba an fahimta yake to wannan ba ku yunkurawar da kai tunda ba gama tashi ba ƙari bai baka ka riga ka yi shi ba to kawai ka zo ka yi wannan abin da ka manta da za ka tuba ka yi shi ba shi ke nan ba komai wa in zakarahu ba'da mufaraqati mahallihi amma in mai sallah ya tuna wannan wajibin bayan ya riga ya ba gurin yinsa قبل أن يصلي قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه kafin ya kai ga rukunin da yake biye da shi raja'a to ya dawo fa'a sai ya zo da wannan abu sun mai milu salata sannan sai cika sallarsa wai salli mai sallama sun mai sannan sai ta gyaran wai zai da wa in zakarahu amma idan ya tuna wannan wajibin ba da wusulihi ila rukunin da zai yalihi bayan ya isa da zuwa ga rukunin da yake biye da wannan wajibin saqafa to ya tsaraya a kansa wala yarju ilayhi ba zai dawo masa ba fa yastamiru fi salati ya ci gaba da sallarsa wa yasjudu lisahwi qabla an yusallim isjuda kawai ta gyaran wannan kuskuren da kafin ya sallama sai ce misalin zalika ba misalin yadda haka ne shamsun rafa min sujudi tsali mutum ne ya dago daga sujjada ta biyu fin raka ajiyar zaniya a raka'a ta biyu sujjada ta biyu a raka'a ta biyu ana dagowa ne ake yi zama ake a ko da ya kuma ila salisa nasiyar sai yunkura dan ya tashi zuwa ga raka'a ta uku bisa mantuwa nasiyar ne ta shakuda ina mai manta yin tafiya al'awwal ta farko fadakara sai na qabla an haka kafin ya gama yunkura fa innahu yastaqiru jalisan ko tabbata a zaunan fa yatashahhad itahiyar ثم يكمل صلاته اتكر صلى ولا شيء عليه ما قمع ya dabura. zai daga sai tuna ai tafiya zan sai ya zo ya tun da bai ya tashi ba yunkurin ya yi haka kafin ya kammala yunkurin da ya miƙe ya tuna ya dawo to ba komai a kan kawai yi wannan tafiyar sannan ba tashi ba sai mata wata sujada ba sai ke wa in kara ba da an yanhar kabla an yastajimma qa'iman amma idan ya tuna bayan ya riga ya gama yunkura kafin ya cika tsaiwa ci amma hannayensa sun bar ƙasa gwiwoyinsa sun rabu da ƙasa amma bai gama tsayawa can ba an gani malam sai ce raja ya dawo fajalasa ya zauna wata shahada ita biyar ثم يكمل صلاته وصلى يتك تصلى ويسلم يسلم ثم يسجد للسهو اما شي زي سجد الجار صلى wa yusalli sannan sai mata sallama saboda shi daidai an samu barin ƙasa ko da ba a gama miƙewa wancan ko ba a samu rabuwa da ƙasar ba an fahimta an yunkura an ɗaga kamar za a tashi ko ba a tashi ba ka tuna amma nan shi ya riga ya ɗan yunkura ya ɗaga gama tsayawa ne can bai ba na to shi zai yi da ta gyara an fahimta da dole da ake an je karshen sallar ba eh sallama abin duba shi ne idan ka tarkata sallar bayan an kare ta ya gama cin wannan yunkurin da ika kafin ya gama tsewa ya bar kasa a cikin sallar sarai ne ko kari yanzu dai bari mu gama ko an gane yukmilu salatahu ko yace cika sa sallarsa wa yusallim in sallamar ya gama thumma yasjudu lisawi sannan in sujudu bi da ake na gyara wa yusallim ya sallama ita ba sake dawa ba وإن ذكر بعد أن بعد بعد أن استتم قائما amma in ya tuna bayan ya riga ya tabbata a tsaye can ta kafa alwar tashan kudu yin tarya ya karaya a kan falayar yarju ilayhi ba zai dawo a tahiyar nan ba fa yukmilu salatahu ya cika sallarsa wa yasjudu lisahu izjada dan wannan kuskuren da ina ya bar tahiyya bai ba amma mai kabla an yi sallama zai tafi zai saboda rage an fahimta ko sai to tunda ya bamu bayanin ya bamu misali to kuma da wani dalili aka dogara aka ce haka ba sai yake dalilin zalika ga dalilin haka ma rawahu al-bukhari wa ghayruhu hadisin da imam al-bukhari da wasu suka rawaita an abdullah ibn buhaila daga abdullah dan buhaila radiyallahu anhu Allah ya gade shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yace hakika annabi jira da abincin Allah su tabbata a gare shi salla bihim dhuhra yayi musu sallah azhar fa qama fi rak'atayn al-ulayn sai ya miƙe tsaye a raka'o'i biyun farko walam yajlis bai zauna ba ya ani da tashakkul al-awwal abin da bai zauna ta farko ba faƙamar nasu ma'ahu mutane sun suka tashi tare da manzo su dai manzo an yake suwa suka ne hatta idan har sai da ya kammala sallar ya kare. wanta zaran nasu taslima sahabbai suna ta jiran su jiya ce assalamu alaikum an gama sallama kabbara sai suka jiya sake kabbara wa huwa jalisun ina zauna fa sallar sallar sai musu guda biyu qabla an kafin ya sallama thumma sallama sannan ya sallama sai hadisin ma kafa kuma yadda sa yanzu ko gare in aka baka hukunci aka maka misali da an ga hadisin ko da ka dauka ka dora sai da to wannan da ya faru da manzo shi ya riga ya miƙe ne bai yi tafiyar ba ko su ma suka miƙe kamar yadda ya miƙe ya tabbata sun yi rai na tafiya saboda manzo tun da ya riga ya shiga wata raka'ar ya fara rukunin da na tsaiwa bai dawo wannan tahiyar ba saboda haka sai kawai aka yi sujada ta kafin sallama don gyara wannan tahiyar da aka sarrafa ba ita shi ne malar kan wannan hadisi to kuma wanda ya riga ya yi kuran har ya ban kasa duk da bai gama tsayawa ba ƙari da yasa shi to ya dawo zo ya tafiya tun da bai gama miƙewa ba a ƙarshe sai da bayan sallama an fahimta shi ne abin da shi ke gaya in kuma a ya riga ya miƙe kyau to ya irin wannan yadda manzo ba sai ya dawo ba suka sallata kawai sai da dubu biyu kafin ya sallar. sai ma a shan da sun kwanto kuma a sallar. ashakku huwa taraddudu baina amrayn in an ce kokonto shine kai kawo tsakanin abubuwa ne shine fasara kai kawo tsakanin abubuwa ne ayyihima alladhi waqa wanne ne cikin biyun ya faru in kana kokonton wani abu ne ya faru tsakanin to ka والشك لا يلتفت إليه في العبادات mala yace ba a waiwayar kokonto a cikin ibadu fi salati halati ahali uku in irin wannan kokonto ya ba da sai a ibada in dai ɗaya daga wannan halayen guda uku ne to kan ba ka kula shi kawai ka share masa sai yace al'awwal na farko idan kana mujarrad wahani idan kawai harka ta fi muwa أنزلت مواد جمع درسي ما حقيقة له بحث الحقيقة أبن ذات شيء لا شيء آخر كم وسوا كم وسوا كي تاو عليه الشيخ يحكي جفا الله بحث الحقيقة لأسف وقوئن ونم شاهمة لأن كل جزء غيرانا سيبا لك وقالوا كاي كبرا نعم كاي كبرا حرام kana yi Allah Allahu akbar ta ga wanda kai ka fara harama ko to da ba baka kai ba kawai ka nema ko kwantan da da yake so hana kai ba an fahimta in da ibada ba na asali da ka tsada ka lafiya da shi to ba za ka ibada ba shi da su da ga irin wannan ka to kada mu ya tarfa ba shi ba tun a tsarki sai mutum talatin bai zama tsarki. sai ya zo zai ce ya ji kamar fitsari yanzu zai sake jike wannan su jika jiki su zo kuma Allahu akbar kana da har sai a sallah idan ji ba shi kuma sai shi kada sai kai kwan baka wata da wannan ba za ka rena sallah shi ko Allah Allah wasu aka shi kawai ko ka ji baka ba ko kai kan ka dawo to wannan ba na aka kai an gane ko الثاني نبي إذا كفر ma'ashak idan kokonto ya yawaita da mutum bi haizu la ya fa'alu ibadatin illa da lahu fiha shak in mutum ya tsinci kansa ba wata ibada da zai je ya kokonto a cikin ta to ko kare la'akari da wannan kokonto ya zo ya yi sabo ya ce an yafi wani magalajin da kira ba na biyu tsalle ba ruwanka kawai kayi sabotun ba a daidai shi ya zo sallah muka raka a ba ruwanka kawai ci gaba ɗauki kawai yadda ka ji kayi kawai ci gaba haka kuna da to a ko kwanto a ko kwanto a alwala ko kwanto wankan da ko kwanto to me za a yi kenan to ma da yake in irin wanda ya faru da kai share masa kawai ba ruwanka da shi a na uku idza kana ba'da al-fara'i min al-ibada idan ko kwanto shige ta bayan ka gama ibada ka kare fala yultafatu ilayhi shi ma yin wannan ba a ba a wai ma lam yatayaqan al-amr in ba tabbas kake da shi na faruwa abin da kake kwantar akan sa fa yu'malu bi muqtada yaqin to in haka yake kai aiki da tabbacin da ta samu amma sai da kai idan kake tsanin sallar da ko za ka ko ka cika kawai ba zan kula da ta cika amma in tabbas wani ce a ah, ai kai ba Allah su gina sai muka a ƙarshen nan kuma kai ma dama kana cewa ko ta cika ko ta ta samu ƙarfin gwiwa ko mutum da yake ne ya samu to ya aiki da yake sai ka je ka yi wannan abin da ka rage sai ka cika ka gyara an fahimta ku amma ba ka da yake to kakkaro kakkaro ka tabbas ka da su ko ta kokonto ba a rusa tabbas da kokonto shi ne abin da malam yake ce mana to waɗannan kafin a shiga bayani akan ko kwantar da in kai za ka yi wa gyaran sallah waɗannan ba ruwan ka in dai ya karkace ka a komai to share masa ya na waiwayar in dai kawai haka za ka ka yi ko ba kai ba kai ma dai za ka fitar da sun ba kai ba yi ba me ka yi to kawai share wa irin to shi ne abin da yake amma bayan yi ibada ka gama kuma ko kwanto ya shige ka to inda tabbacin wannan abu da kuke kwanto ka je ka gyara in ba tabbaci share masa misalu zalika yake to don abin ta ga misalin shafsun sallar zuhura mutum ne ya salla a zahar fadan ma fara min salati ne bayan ya riga ya gama sallar tasa shakka sai ya shiga kokonto hal salla salatun au arba wai kwarasa uku ya muku kuɗi fala yantabitu li hada shi malam ce kada mai waiwai wannan kokon ishare masa illa an yace kana annahu lam yusalli illa salata sai dai in ya samu tabbacin cewa lallai ba uku ya fa innahu yukmilu salata ko yukammilu salata eh to tabbas anan sai dai cika sallar sai zo da raka'a ta hudu in qaruban zaman amma fa in lokacin da idina da lokacin da kuma ya gama akwai kusancin lokaci lokaci bai nisa ba sun bai sallim sannan sai ya sallama sun bai sujud da sahu isjud ta gyaran sallah wa ya sallar ita ba mata sallama fa illam yadku amma in bai tuna ba illa ba da zamanin tsawili sai bayan wani lokaci mai nisan gaske a adar salata min dalil kawai sake sallah sake sabuwar sallah shine min dalil ka shi dalil sabo ke wa amma shakku bi ghairi hadal mawadi amma kokonto a gurin da ba waɗannan ba a salasa guda uku fa innahu mu'tabar wannan ana la'akari da shi wa amma shakku fi ghairi hadhihi al-mawadi amma kokonto a wasu guraren da ba waɗannan ba a salasa guda uku fa innahu mu'tabar wannan kokonton abin da aka da shi anan ya kamata mu tsaya dan mu ji wanne ne ake la'akari da shi kuma yaya ake wannan yanzu mun koyi waɗanda ba na akari da su ko mun kuma koyi abin da ya shafi ragi na rukunai da ragi na wajibai to amma wancan da ake la'akari shi a kukwanto shi kuma sai mu ɗauke shi insha Allah fatan dai an fahimci karatu to ana komawa kuma ana maimaita kasa komawa wanda suke da kasa su ji kasa su kai su kawo su kai su kawo in ya zauna ko babu littafi ko ba kasar hukuncin ya riga ta ana yi za ka ce ka bani an fahimta su ina kullum cikin sallar da muke dabdar da cikin ta kullum ne kuma ita ce babban wato ainihin ciki bayan imani Allah ya ta ya yi sujjada guda uku malam to sai da ya gama sai ya tuna to menene hukunci Mai karatu da muka waje ba da amsa da wannan limamin da ya rasa sujjada guda uku na idan ya gama sallar in sallama zai yi sujjadu guda biyu in musu sallama sujjadu guda biyu ba a ji su ne gyaran wancan ƙarin da aka samu na sujjada ɗaya kari a kan biyun nan da ake a kan shi ke ran sallar su tafiya a yi sha nan gaba a sujjadar mantuwa an zo da ko ba su na cikin wannan kuma yake cewa hadisin da yake cewa la ya dukulul jannata lamma da wanda yake cewa la ya dukulul jannata qattas menene bambancin bambancin su na lafazi amma da man da kasar abu guda ne magulmaci ba zai shiga aljanna ba haka manzo ya ce suka ce yi ba zai shiga a karan farko ba har sai bayan ya ji a jikinsa saboda ai gulma ba fita daga musulunci ba ba shirka ba ce amma ukuba da kuma horar da za a yi wa wanda ita ba shi ba shi da aljanna kai tsaye a kan kari karan farko har sai bayan ya bi ta wuta ya karɓi horarsa da kurkukunsa da azabarsa sannan sai kuma a tsarkake shi bi aljanna domin annabi ya ce babu wani mai imani da ya kwayar zarra da zai tabbata a cikin wuta an fahimta ko to da aka ce la ya da kullum jannata nan ma ko kattaku abin nufi ba zai shiga akan kare ba ko kuma la ya dukul jannata kattaku magulmaci ba zai shiga aljanna ba mutum yana da kudurin halaccin gulmar da domin gulmar haramun ce Allah ya haram shi kuma ya gudu shi halalci har yake yin su da yana jin halalci to kenan ya halarta abin da Allah ya haramta wanda ko ya halarta abin da Allah ya haramta ya zama kishiya Allah to wannan zai iya rasa masa da imanin sa gaba ɗayan ka wannan kan ba zai shiga aljanna ba in ya shiga wata ya shiga an fahimta to ma'anar guda biyu kowace malamai suna ba to da haka nan ma da ƙasar a larabci abu guda ne bambanci su na biyu kamar bahaushe ne ke zo in ya gada dama kuma ya ce da kai yaka da zo da yaka duk abu guda suke ba sai dai bambancin wannan da zai ne da o wannan da Waye ne da a da ke da a ko yawon malam dan allah na da tambaya wai da ana haramun ce shi idan za ta haramta cinikin da allah ya halatta haramun amma idan ba za ta haramta abin da allah ya halatta ba an bi da ita hanyar da ake iya ba da ita a matsayin sake kira la'ada to ba ta saba da shari'a misali mutum ne aka zo aka kulla ciniki na sayi filin nan dubu ɗari na siyar maka da waɗanda aka kulla ciniki suna gudu suka ce a kafa sani akwai dubu goma mu a kai a rika kawo ta dubu ɗari da goma sai ka ce na irin dubu ɗari da goma mai guri ya siya min dubu ɗari na siya dubu ɗari ce ai ku sai dai fasa an fahimta ai eh, ana faɗa haka ko yana faruwa to idan la'ada za ta hana aiwatar da abin da Allah ya shir'a to haramu wannan abin da aka ɗauka aka kuma in har sai da aka za ku haramta abin da Allah ya halatta to wannan zai zama ku sai an ɗauka an da ba shi da za a yi abin da Allah ya ce an fahimta ko mun ɗauki matakin hana aiwatar da abin da Allah ya ce yadda yake sai in an yadda wuce wannan kishiyar da hukuncin ubangiji a nan la'ada za su zama haram amma in idan kun yadda za a yi bincike da a kulla a gama a kuma kawo abin da aka ba ku a matsayin la'ada na dangane ido da kuma shaidar da za ku yi ga ɗan wani abu tsaron ƙwarin gwiwa a shaidar za ku ta wannan bai saba da shari'a shi da ibari ya ba cikin lafiyar ko da aka ba ku karɓa cikin na ɗaya ba ku ce ciniki ba zai gudan ba a ba in wannan ne wannan ba mu maka musamman ma idan zama su an shigo da kuciyar ku je ku kawo ne su kai ne faɗa can ɗan wani yana ɗan wani a hannu akwai ma bidiyo a ƙasa faɗa can muna da bidiyo a ƙasa to wannan zirga-zirgar ta. da kaiwa da kawo da shi da kuma ɗan bada baki haka ai irin wannan yanayin abin da ake duba ai na ɗan kaɗan tattaro da ya shi biyar har aka kula biyu an gane to wannan an da ga an baka aikin da sarwa kuma cewar ka maka shi ya samu sai da abin da aka kan shi ya kuma samu abin da yake da maka to wannan an dauna ga an baka shi ake ce sinfa dillali wani abu na dillanci a katsaki don abin da Allah ya shar'anta ya aiwatu da kullu an fahimta inda irin wannan sunan ne bai saba shi ba amma in kai bangaren shaida kawai ana ganin an ba shi biyu shi kirmi shi ya naga a ɗan garu ya kai kansa aka gama shi ya ƙare shi to mu za mu shira amma ku sai an ba mu la'ada idan ba ba ku la'ada ku za ku shira bayan Allah ya ce wa tsimu shahadata lillah in za ku shira ku yi dan Allah ba dan duniya ba sanan sai mu ce to Allah za ka ta mana ba ma buƙatar ka cikin shi waɗannan ma da muka samu sai ka da kai ba za ka yi dan Allah ba amma kai da kai dan Allah kuma mu za mu baka ikisani wannan wani abu ne da an fahimta ko to da ka in za ta haramta abin da Allah ya halatta haramun amma in ba za ta hana ba sai dai a daidaita a kuma samu karɓar da aka samu Allah ya sa masa albarka to wannan babu ne yadda da ba'adi mutum zai sake tafiya idan mutum ya rage raka'a sai ya tuna bayan ya yi sallama nan take ya zai yi tambaya biyu tambaya farko idan kai sujada ba a ji yi ƙari a sallar sai sai mata sujjadu guda biyu bayan yi sallamar sallar ita to kafin kai sallamar su wannan sujjadu guda biyun da kai don gyaran wannan ƙarin da kai za ka yi tabiya ko ba za ka yi ba hadisin da ya zo da yin tabiya bai kai ingancin waɗanda suka zo da bayan tabiya ba wasu daga cikin irin malikiya suka fi akan za a yi tabiya sun la'akari da wannan hadisi wasu malaman ko sun ce a'a sauran hadisan da suka zo da bayanin su da mantuwar manzo a hadisai daban-daban ba sa bayanin ya ƙara eh, ya ƙara yin kawai wannan in dai kai cutar ka sallah shi ke na sallah ita ce wancan sha biyu wasu kuma suka yi tilal da shi suka ɗauke shi ingantacce sai suka ta shula a yi ya kasance kanka tare da wanda ya riga ya karanta ana yin tahiyar ko limamin da wannan karatu sannan ya tsaya yi sallar ka tayi bata lalace kai da kasan cewa eh malamai mafi rijiya su tafi a kan cewa ba sai an sake tafiya ba ka kiyaye kai sallar ka an fahimta ko da batun kuma cewar mutumin da ya rage raka'a bayan ya wato ainihin sallama ya tuna nan take ko raka'a zai zo da ita to tunda ya fita kafin ya zama sallah ba ta zama ƙari don ya ba a wurin yin ta ko to da ta sai ba a sallah ta sai karkafo limamin da shi idan ya gama sujjadar mantuwa ina masa tafiya inda karatun sa ya kashe na kuma abin da ya rufe da shi ke ta kuma kana mamun ta kashe ta an ce abin da ya ba sai an yi ba wacce ruwa ne sha da ce suna da wasu ke ɗauka sai kashe to sai da kana mamun kuma ka ɗauki cewa ba sai an yi wannan tafiya ba kai liman ƙare sai sai ka zo ka sallama in sallama ita yaya a ka in abin da zai wanda ba zai lalata sallah da wani ai shi ba haushe ke cewa hoton kurciya ko kace hoton zakara tattattattattattat ita idan ba ya zama can kawai tafi su gida wannan bai kamata a tashi bai ba ta kama ya zama za su tashi irin yadda dama shi ne zai tabbatar da yanzu ka ɗaga rubutu yanzu ruku ya tabbata ruku an yi shi an ɗago shi ta sai malikiya suke cewa tafiya rubutu wajibi farilla ɗagowar ma farilla dan sai su samu da ce ya tabbata kayan amma in ta sun ya ba ka zuwa ka ba ɗagawa ba ka koma kuma to aka tabbata ka ɗago daga ruku. Yawa. kai ta karka mana kwado karka mana kwado shi abin da yake shi ne wannan tambayar idan limami ya kuskure a sallar idan ba zai yi cuta da gyaran sallar sai zama ina yin tafiya shi idan ya yi da dubin gyaran sallar shi kuma mamansa ya fahimci cewar ai malamai su ce hadisin da ya zo magana yin tafiya garin gyaran sallah sha biyu waɗanda suka nuna ba a yi su suka fi inganci da yawa ita su zai iya shirinsa zaman su ce liman gama gama ta biyarka ni ba zan ba in ka sallah mai dina sallama ta ce a ki karko da neman. tunda wannan hukuncin wani abu ne wani dama a kuma akwai wani abu da ya zo da shi na tabbacin abin akwai to wannan ba a gina a ce sunan liman har wani ya cewa wannan ba tare shi da liman ba ka fahimta amma yanzu wannan da nake magana ta wannan tambayar ta ƙarshe da aka yi ita kuma ka gama irin wancan ba ne bambancin shi ya san hukuncin maganar na ce in zai kare daga raka a cikin zai shiga ta biyar aka ce kaka kuskura ka zuci in kai ka zuci yi ga dawowa shi na ganin aikin labar cika ba kai da kan bangaɗo kai tabbas ba kaka kuskura ka zuci a وتسميها كذا كذا على رأس أمتك ba ka yin kuskure kana sani yanzu muka yi da ku wanda ya kara yana da na tsari ne ya lalace dama a manzo take bambanta wanda ya gina gina sana da wanda bai yi ba a sana na kafin a wuce wannan eh kasa kasa ya gama ba don sai assalamu alaikum assalamu alaikum ne masu Ya halatta mutum ya kabar haram kabbara harama a tsaye ake yi amma in ya kabbara harama Allahu akbar kuma ya sunkuya kafin ya ita ta biyan ila nabin ya samar da kabbara harama dan ba za ka ce da wannan ita su ruku'i ba sai sai ai wata sun na za ta kuma yayi kuma kafin bakin ta ya ya sake sunkuya ba ka fahimta za a ce da yayi kuskuren gaggawa da ba a da bukatar a cikin sallah amma sallar ta sai da ce to kabbarin sa biyu kuma da biyu ya yi ya riga ya yi ruku na kokarin yanzu ki samu daular tasbihi kada liman ya dago ya rasa wannan raka'a to amma abin da yafi kamata dama in ka fuskanci liman ya yi ruku ya dau lokaci in dai ba ya sanin cewa ka kuma ya maka jinkiri to da zarar ka biyu ya dago ka san baka samu wannan ruku haƙar da shi sai ka gina abin da yake kuma ka tsaya ka kambaran ka ɗan shi da ya fi kamata kana tsaye ta nan ka sun tsaye نعم Thank you. limamin da ta kama sura kafin fatiha aka masa tafi tasbihi bayan ya ji yadda ya ji a sura ko ya kare ta sama sai ce idan wasu da ya mata tasbihi ba ni fatiha ba sai da ya fatiha ya karɓi tasbihin kenan ko duk da dai kiriye da zan karɓa amma ya karɓa ya na ya yarda sai ya fatiha ma da ba fatiha to ba wannan rasa amma duk da ya samar da ita an samar da rasa yanzu magana da cewa shin karatun da idan sura kafin fatiha zai zama wa sallar ƙari ko ko ba za a ce a shi da dai ai dama ba gudan yin saboda an bar tasiri kuma ya haƙura ya zo ya yi shi ke na sallar ta ko wannan kuma saɓanin tsakanin ba za a ɗauka tun dama fatiha na ita ce in aka samar da ita ko da ba sura sallar ta yanzu kuma ya samar da ita sura kuma da eh, samar da ita mantuwa tunda da an samar da fasha za a ci shi wannan ƙarin ya kai a yi masa jira ko bai kai ba su malikiya suna magana idan kai ƙarin tsaiwa kai ƙarin sura to abu biyu ne da karatun da tsaiwar abu biyu ne musulma ya kai a yi jira a gurin ba an fahimta to amma tun da ka ba a gurin ka ba ma aka maka tafiye ka fasa ka dawo yanzu za ka zo ka yi inda za ku yi ba ku sujjada ba sallah ta yi sallah na za su zaura ne dan manzo yace idan limamin ku ya sallah a zaune kuma ku ya sallah a zaune dan biyayya da limamin فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا haka magoyi saboda tsananin hidimar biyayya ga limami idan wata ruwa ta sa ba zai iya sallarsa a tsaye ba sai a zaune duk da shi ne mara lafiya amma kula lafiya ku karan to ku fasa ku zauna ku bi shi inda kawai ba za ku bi shi ba in yanzu da abin da ba za a iya ɗauka ba ya saba da ainihin tsarin sallar kamar yadda mu'adu ya da ƙarƙarin makarantu saurayin na yake kai nisa da nan ban gane ba koma gefe ya sallar sai ku fiye nan da bai bi liman bayani sai sai liman da ya bada kofar a kibin don shi ma ya sauka da kan layin da shari'a ta shafi ba hadisi da ya zo cewar ga wanda ba shi da karatun fatiha misali kamar sabon musulun ya musulun yau ko bai riga ya iya karatun fatiha kuma sallah za ka kama sai kuwa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sai kace karatun sallah yanzu na a baki iyaye don ba su kai fashi a tsago ba ko suna sauƙin kama ko ta farko ko ta ƙarshe ko ta tsakiya duk lafiya da ita karatu sallar kuma ana yi ina kuwan fashi ina gama kuwan fashi su ci kenan ya gama da wannan wannan na ɗan dangwa yawo wucin gafi na wadda a a ruku ai subhanahu wa ta'ala

suke cewa shari'a ta ce idan mutum ya sata abin da ya sata ya kai haddin a cire masa hannu za a cire hannu in ya kai nawa rubo dinar ko ɗaya bisa hudu na dinari abin da ya sata in ya kai ɗaya bisa hudu na dinari za a yanke hannu to wanda zai satar abin da bai kai haka ba in aka sa shi a gaba aka saki la sai ka ji an ce ai ya ma cika su ba ma magana yin karatu ba an cikar da shi gaba ɗaya ba shi to a irin wannan magana ta an tashi da kan layin shari'a da ita shari'a ce ba za a yanke hannun ai ba cewa ce ga kowa ta zo a yi ita take bibiya a ina isa ta yaya ike da inda isa ta dan da bambanci da an amince maka a guri kai ma dan gurin ne ka shiga ka ha'ince su ka ɗauka nan kai amintaccen guri ne da kuma wanda ba amintaccen guri ba ne ka saka ɗaka, ka dan fashi ka yi san ɗaka, ka yi waye ka abin ka bari shi, ka jira wannan shi ne ɓarawo shi ne yana tare wanda ce kuma abin da ka ɗauka ya ya kai eh ya kai kuma sai a magana ce ta tabbata ta yi sata kuma an samu abin an same ka da shi to shi ne sai a magana kuma sannan kana bani ba mahaukaci ba ba yaro ba su dai abubuwan da muka faɗa a san da muka yi littafin manhajar eh, manhajar eh, sadiki eh, ko ya ka kawo da wannan bayani to in aka tabbatar da abubuwan da suka kawata tabbata to shi ne za a aiwatar da yankin hannu shi kuma jagoran al'ummar su musulmi shi ke da wannan alhaki shi ke da wanda aka tsara za a zo a sa hannu yanki amma ba wai kowa ya zo a gama gari kamar yadda ake yanzu a ɗauko ta a sakana mutum a sa fetur a kunna ba wannan kuma azaba da ita ma ba mai yi sai Allah hadisi wanda ke da alhaki wanda suka haɗu suka kashe a tsarin shari'a za a tarkata su tunda sun kashe za a kashe ko su nawa ne dan ai maganin gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta